wannan abincin lafiya in ce ko? Mm. Kiri kiri kiri kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ne. amma mutanen nan sun sa katangar karfe sun garkame ni tsakanin da ita. Barawo ne kai yaya da girman ka godo godo ka afko min gida ko sallama babu ce aka ce za a taimaka mana kaga sai a taimaka mana kaga ba dan komai ba ai dama ita ita kamar ta ce ne wannan ko ka ci ko a ci ka. maganar nan ce aka sai ka zo ka amsa tambayoyi guda ɗaya har guda goma sha biyar ni kuma ko kwaya ɗaya a ciki ban sani ba ya zan je in ci kuɗin nan hmm? to wai ga malamai masu buga ƙasa ga bokaye kawai shigan duniya rai a nemo amsoshin a basu mu karɓa abin da za mu karɓa kawai shi thank you bakinka dakata rana ni ba wannan bace ta kawo ne lafiya kasu ashe ke da farar kafa ce nake ke ban sani ba tun da na zo gidanku muka yi maganar aure na je na kasa amsa tambayoyin nan gashi na yanzu wanci ba da ban zo gidanku muka yi maganar aure ba na tabbata sai na ci kuɗin nan sai na amsa tambayoyin nan daidai yanzu ga abin da kika ja mani kenan na tashi babu ba da lahu ban samu ba yanzu kasu ni kake kira da farar kafa kwarai da gaske farar kafa ce da ke ban taba sani ba sai yau farar kafa ce da ke tas wala ba na kuɗi na ba na kuɗi na ba na kuɗi na kaga ka san cewa gobe suna tun ɗazu nake tun safe nake neman ka ka yi nukusani ni ban same ka ba so kake in ji kunya a ce an yi an yi ban ma ban ma ɗana hakika ba ba zai yiwu ba kaga abokina sakanna na baka kuɗin ba zan sake ka ba dan yamma kawo ta nuna a hannunsa ashe kai ne da farin kafa ka zo kake min barazana a kofar gidanmu nana ni ne mai farin kafa ni ƙwarai da gaske kafar ka fara fat sai ka ce gonar auduga abokina kana jin ta ko kana jin abin da take faɗa wannan faɗan ku ce ta masoya wannan abin da ya shafe ku ne ni dai ka bani kuɗi na shi in ne gaba ko a ci gaba da ka inda shikenan wallahi kai asara tsakanina da kai sai Allah ya isa na fita nana yanzu yau ne kike kalla ki ce mu Allah ya isa kwarai da gaske Allah ya isa ta bi ka har gidan nana ni yau kike kalla kai kai shikenan Allah angon karni angon karni ai ni ko mace a nan ta gan in dai yaudara ce ta mace sai dai ta hakura ba zan yi abin da zan ci kunya ba ni magana ta ka bani kuɗi ba ba rago babu kuɗi wallahi ba za ta sabu ba wallahi ba za ta sabu ba wallahi kaga amaryar kasin kin gagari maraya bare ƙauye. Kuma ni gidai na haɗa suna na da na kasu. Me kuma ya faru nana? Kuma kasim ya cuce ni. Amma ka wannan yaro ya cuce mu. shi ne ya mana roman baka Ya sa nake ta yaya ta wa ƙawayena da abokan arziki? Wallahi umma ya cuce ni. Na san zai shiga cikin ƙawayena sai ya gagare ni. Na ma ne gode suke bin bille kuma haka ta same ni. To ke in da abin ki na nan ne kai ki gaya wa ƙawayen ki wannan magana? In magani ne yake ma kin faɗa wa ƙawayen naki. To kin ga da haka ta faru. Ai dama na ji labarin boka kalla ne yake ba da amsar tambayoyin da ake ansa. zan je ɗauko ɗan uwanki mu je da ni da shi ya ba mu amsoshin tambayoyin idan muka je muka ansa kin ga idan na ciwo kuɗin ke ba za ki ji kunyar ƙawayenki ba ni ma kuma na daina jin kunyar nawa ba shi kenan ba ah. da aljani gaskiya ne idan kuka ga ku samu in ga gasan nan ku abin da aka ce ku amma kuna yi jini za su ba ku ansa to yanzu ya za a yi ya ma tukunna to haka ne haka ne haka ne gurguwa sake aka yi yi sake aka yi da ta miƙe to ai na ce yanzu ya za a yi ni dai fata na hmm. da ni da yaron nan mu ci gasan nan kuma muna da bukatar kuɗin saboda kaga yana so ya yi aure kuma yana so ya fara kasuwanci to sannu A'a ba kan shi ba da Allah ya za ki zauna akan dan adam. Ga wannan ki zauna. Kusa da mai kwanci. To abu guda abu guda daya. Kai. Kana so ka yi aure? Eh to amma ya zan yi aure ba ni da jali. To me kuma da bukatar tasa ba kasuwanci ba ne? Ko? Domin ana kai kasuwanci in kana da kuɗi wace sana'a za kai? Ga ai ko sai da gida ne haka buhun zan iya. kin taba ganin bahaguwar ta fasa san ta ba to abin da dan muradi ya ce ki kawo kenan bahaguwar ta fasa in kin kawo bahaguwar ta fasa to abin da za a yi kenan aiki ya kankama ga nan kamar makunci ta dan maraɗi zai je ya ɗauko an sannan gaba ɗanta daga kunje ku kasa kunnuwa a ringa baku labari wa haguwar tafasa za ki iya kawowa to za ki iya ko ko za ki ba da kuɗin a karɓo sauki dai muke nema tunda wallahi ba mu da inda za mu yi da yaran nan shine ma dalilin da ya kawo mu gurin to ba da jaka hamsin sai a ba na tati min shi sai ya je ya kai sai ya samu jaka hamsin kun ga kuɗin nan gaba ɗaya sun kwa kawo rayo ba zan ci ba a ciki rayo ba zan ci ba aljanu za a haɗa a ba gaba ɗaya su za su ci kayansa in ya so ni Allah bashi hukunci kun je kun samu sa'ar gasar dan abin da Allah ya yi da rona ku ya gamu yawa to shikenan zamu je mu kokarta tashi ma mutane waje aljanu za su fara gada ku tashi aljanu za su gada ku tashi jaka nawa ne ba su cika ba ne to ya haka ya muka da wannan din ma baka ga da yadda muka hada su ba da kyar na samu na hada hmm. shine hmm? wallahi dan har dan dabbobi ma haka sai da muka hada aka sayar shi wani abu da da nake so gaya bai kamata a ce ku yi wasa da kawo saboda dukiyar da ni wannan ba na bane na aljihu na wani in kun samu dukiyar kwawa ne ba ka san aji to ai abin da ya sa can din ma fa ce aka yin aji wurin ansa tambayar nan sai an ba da dan wani abin kake shiga wurin to kuma a kundige duka muka shine na dan rage wanda za a dan figa musu ma a can din wannan dukiya fa in kika samu jikokin ki ma fa ba za su yi talauci ba Har ta ba kuma duk to Allah ya sa Allah ma ya sa in ka raba ku samu wannan kuɗi ba sai dai a ɗaya ko kan ku je rai ya halinsa ko ku a ce an fasa amsa tambayoyi ko ku nan gaba ɗaya ɗin gwaron gwaron ku mance abin da na gaya ba ku kuskure idan ku ba haka kai ba ina tabbatar muku yukin nan tana hannu amma fa baka ji daɗin da na ji ba <laughs> <laughs> ai in dai aka samu wannan dukiya kuwa na san a ƙauye mu ba ba wanda zai saki cikin walan ansa wai wai wa zai samu wata wahala ai kina nan kin zama malmoniya malmoniya ta birni to yanzu abin da ya rage in gaya muku in kun je mai zaku idan kuka ce kuna zama ya wannan kalli mai wannan yin tambaya rawar ido da wannan karkace kunnuwan ki haka kula baki da ba ki ce zurkut zurkut zurkut kawa da uku karki da kowa ya ji gwada maka gwada ka da Allah da duwa baki gaba da Allah an gwada to ko abu ne zai gwada a ni ai na iya to bari zum Shaɗan baki kamar awon gwamnati ana ah, za mu so ku bayyana mana sunayen ku. Ni sunana Hawa'u. amma ana kira na uwa ne. wannan kuma ɗana ne sunan shi garbati amma kuma ana kiran shi sunan shi na gaskiya abubakar ne abubakar ba to um, me ce alakar ku da shi mamacin wasu da yi wasu da yawa ba da mahaifiyarta to to shi ne gaba da ke ko ke ce gaba da shi e ni ce gaba da shi yaya shi ce ni eh. a ah, mene da sunan mahaifin nan baiwar Allah ku muke jira ai ni ba na faɗa sunan mahaifina ɗana na fari ma ban faɗi sunan shi ba baranta na mahaifina wato kina da gaskiya ne wato faɗa sunan iyaye al'ada ne al'ada al'adar mu ce ba a faɗan sunan manya sabo ne kai kamata ne ma a janye mata ce, an janye miki wannan tambaya tunda dai kin kin girma al'ada a janye miki wannan tambaya malam to to in haka ne shi yaron ya faɗa mana ko sunan shi kakan naka wanda ya haifi mahaifiyarka kai ma baka faɗa sunan shi yakubu to ka faɗa daidai duk da dai malam yakuba ke ce masa amma yakuban dai shine daidai a ah, to malam mana ai daga ne ta ce da mutum malam aka ka ne ba shi misali wanda ne ba ah, nan ka sa'adu ba saboda Allah ah, limancin ka fara yi da sai ka buga masa tambaya mace a sai tambaya ta gaba kuma ko yaya sunan ita mahaifiyar tashi ma'ana kakar taka ko ke za ki faɗa kai ma ba ka faɗa kenan to ke sai ki faɗa ban faɗi sunan mahaifina ba kuma ai ba na faɗi sunan uwata ba to mala habu muna sauran ka sunanta asiya <laughs> to alhamdulillah a nan ma kai daidai kakan naka mala yakubu menene aikinsa ina ga baiwar allah wannan tambayar ke kamata ki ansa ta saboda ko da ba kya faɗar sunan iyayen naki wannan ai ba za ki kasa faɗar sana'ar ba ko ba gaskiya ba to wai ina ruwanku da ba zai faɗa ni ne ca nake ku dai burin ku dai a dai ba ku amsa ko ma wai faɗa a cikin ku ina ruwanku kore ma kuwa ah, muna sauraron ku noma ke yanzu noma ita ce sana'ar mahaifin naku imana shi ma ya faɗa ina ruwanku ina ruwanka saboda Allah ku da ba Musa. a'a tambaye ba haka eh dan ba hakan bane ba tunda oh. ɗazu ma wata tambaya da muka yi da suka faɗa ai ba mu karya ƙarya ba to ma in dai banda neman yar kure duk wani mutumin kauye bai sana'a yana da sana'a da ta wuce noman ne ah, to wannan shi muka zo mu ji ya ce manomi ne jika ne ko yace manomi yace manomi ne to kuma sai ya ce me ba abin da muka zo yi kenan an san mu kawai mu tambaya ba zuwa muka yi mu bada ansa ba ba Allah yanzu ke sana'ar mahaifinki ba ki santa ba gaskiya ba ci gaba wannan al'amari to sai a tsallake wannan tambayar a shiga wuta. kuma idan ma mun tsallake wannan tambayar na yi imani a gaba sai mun sake dawowa kanta tun da ba daidai suka faɗa ba ba daidai ba ne kawai ashe yasa na ce ki zo dan na san duk garin nan ba malami na baki sani ba, dan alabarin shin fada man nan mu zo nan a kawata kin san mu dade ba mu haɗu ba da ke yanzu in nace zamu zo na zamu dade muna hira kuma ni daga nan gidan su mai shadda ma ne to yanzu dai ba wannan ba ya malamin yake malamin babu babu abin da baya aiki da shi dan naji cewa ma an ce yana buga kasa ya kuma kira aljanna to mu ina roma da wani abin da zai kira mun kawai bukatar mu tafiya mu muke ba da rubutu na sha idan ana da bukata in dai ana bukatar rubutu na sha ko wani sirri mu muke ba da shi almajiri ko ai in dai basiru ya dinka zuwa kenan har sai kun hau sama da shi yanzu kai duk gargaɗin da mai gida na muka sai da ka dawo gidan nan ah, ai ni bara na ba wai bara na ba taimako na zo bayarwa mu in dai rubutu ne da duk wani sirri ko maganin baki ko maganin samu jalabi da dafa i maganin mayu duk mu muke ba da shi wannan ka gyara halinka wannan halin da ka ɗauka ba halin irin na almajiran kirki ba ne. Ban da dai ke dai kuma dai abin kirki bai gaji kare ba menene laifi a ciki don muna ba da maganin sanmu na ga maganin sanmu nan har bi ake malamai ake bin sa har gidajensu ana suna baya ba mu dan muna bi gida gida muna bayarwa shine za a gani mu dan dai kawai almajiri ne to kai idan za ka ji maganin baki da sanmu a wajen ka za ka karba ka je ka ba mata magani ka kashe mata aure awata aure nawa ya kashe wa ni zan maka ƙarya ne ba kai kai sanadiyar kashe auren haule da iro ba? Ai in kika ga aure ya mutu to sai dai idan aure ba na soyayya amma in dai aure na soyayya ne me zai sa mu kashe shi mu fa muke ba da sirrin da mata take mallake mijinta ki ga amarya ta yadda ta yi da angonta mu muke ba da wannan sirri amma kuma kya ce ni zan kashe aure ai babu magana kashe aure. Iyo jama'a yanzu wannan shirgegen katon za a bunka bari yana shiga gidajen amare da sunan bara wai me na sata a gidanka ihun ba barawo kama ba ka ga da aka kawo nan gurin a wulakance yanzu kai a matsayin me ka kawo shi a matsayin barawo ko ko a'a a matsayin ya girma da shiga gidanka ranka daɗe zuwa ne na same shi tsawo tsawo a cikin gidana ya dasa wa amarya ta idanu kiris ike jira da ta yana samu ta surata zai Allah ne kaɗai ya sa da na shigo cikin gidan na same shi a to rashi zai da mujiya kamar ya eh a matsayin barawo ka kashi ba kwarto ba ai akwai bayanai da hujjoji da suka tabbatar cewa wannan halayyar ya daɗe yana shiga gidajen mutane kuma gashi nan aure nawa kashe na amare akan irin wannan mugun ɗabi'ar tasa babu ban Allah akwai wata iyaka da aka yi almajiri a ce kai shiga nan ko ya shiga nan ai shiga gidan amari a gurin almajiri ba laifi ba ne sai ya yi wannan kurda kurɗa zai dan samu abincin da zai sa ke zan mai dadi a to tunda da dai yanzu abin ya riga ya zama haka ni yanzu so nake a mun tsakani da shi babu shi babu kusa da gidana ballanta na tirakata kai ka ji abin da yake kai kuma ya ji abin da yake tashi lafiya ライフジ皆さん。 ja'irin banza baka da gaskiya ah! kai ne baka da gaskiya kyare ka kawai baka yi duk irin shigantakar da kake a garin nan ina sana da ita eh na ji daga maka kafa ne yanzu din ma da muka kirawo ka mun kirawo ka ne saboda akwai wani aiki da za ka yi mana yawwa ka san shi marigayi sahabi a wajen malamin ku ya karatu wannan da gaske ai daya tare muke kwana tare muke tashi tare da shi <laughs> to so muke yi ka lallaba ka samo mana amsa waɗannan tambayoyin da ake in ya so kai ma in aka kashi kuɗin nan mu dan yaga maka wani abu shi na tabbatar mai gari zai sa a sakan maka bara ka ci gaba da tsorin iya ka ci garin nan alhamdulillah amma ga shi malam yanzu ba lafiya ce da shi kwaran magana da ya sai ya kwana uku ne ba a cikin hayyacin shi ba amma da za ku gaya min tambayoyi ba Allah abin da da ba shi kunya yi mushi siyasa yana sanar da ni wasu wasu shi to ai baka sani ba tambayoyin ai suna gurin su liman abin da da muka sani a ah, sunan mahaifinsa sunan ah, mm, mahaifiyarsa ne a sana'ar da yake ba sunan garinsu yanzu dai ba haka ba mai sunan mahaifinsa da sunan mahaifiyarsa da kuma sana'ar mahaifin nasa ah, sunan mahaifin shi malam yakubu yakuba sunan mahaifiyarsa kuma asiya sana'ar mahaifin nasa ba baduku ne baduku ne kwarai eh, alhamdulillah to to to haka yayi kyau ah, saurin tambayoyin ne suna gudu ka gani da za mu lallaba a san yadda za a yi a rika samun amsoshin a hankali a hankali eh za shi ka tafiyar ka kuma ka rika bincika mana a hankali a hankali za mu eh ka rika kiyaye da gidajen da zaka shiga eh ka rika kiyayewa wallahi eh duk abin da ka kashe ga da kai kai sai ka wallahi karfin mulkin nan idan ma muna kamanta adalci da an san kai da zasu to me sa ku ja mana wannan mahaukacin yaron cikin mu ya san duk irin lokacin da zai yi wa malam ya bashi amsoshi ma kaga yaron nan sahabi da ka tsalle shi fiye da kowa to kuma gashi Allah ya masa arziki arzikin ma ba karami ba to matan limani kun san ita akwai sa da san bishasha san kuɗi to ita zan kamo mahaifiyarsa kuma tana ina tana ka dinga shishi da mai unguwa tana ina gidan mijinta tun da muke da kayan da kakana kake tare da shi baka taɓa man ƙarya ba kolin koli jika kolin koli gidirgon kwalam na kwamkwam gidirgon kwam